bayan da shugaban kasar najeriya goodluck gina jonathan ya ziyarci london tare da waɗansu mambobin kwamitin tattalin arzikinsa domin ganawa da 'yan kwamitoci ko kungiyoyi masu maganar saka jari da taimakawa wurin bunƙasa sha'anin tattalin arziki ranar wato larba da ta gabata sai kuma aka wayi gari cewa shugaban kasar ya samu kamuwa da wata rashin lafiya wata ta hana shi zuwa wurin buɗe wannan kasataccen taron da ake ganin zai taimaka wa najeriya wurin samun masu saka jari domin bunƙasa tattalin arzikinta kakakin shugaban kasar najeriya mr robin abati ya bayyana manema labaru cewa sannan shugaban ƙasa yana fama da wata ƴar rashin lafiya wadda ta sanya likitoci ƙwararru suka duba shi kuma aka bashi shawarar cewa ya ɗan huta na kwanaki yana ba da tabbacin cewa ba wani abu ne na damuwa ko ta hankali ga 'yan kasa saboda shi da kansa ne ya ga ya kamata ya binciki lafiyarsa wannan shi ne bayanin da aka samu daga ruba a baki amma dama su ɗansu 'yan najeriya suna ta nuna damuwarsu to gwamnati tana ɓoye dangane da ainihin ciwon da shugaban kasar da ke fuskanta domin ba a taɓa faɗin irin wata rashin lafiya da yake fama da ita ba duk da kuwa bayanan da ke tafi cewa lokaci lokaci ya yakan samu irin wannan matsala da kan hana shi zuwa gudanar da aikinsa na kasa. To, ka ce a waɗansu lokuta ba wasu ƙasashe shugaban ya kasa aiwatar da ayyuka da suka kai shurin. Banda wannan ziyara akwai wata ziyara da ya kai wani wuri da ya samu laruri irin wannan? Ya eh, akwai lokacin da ya je Ethiopia wurin taron tarayyar Afirka, wanda a nan ma bai samu fitowa ya yi eh, ya halarci taro har ya gabatar da jawabi ba kamar da sauran shugaban kasashe suka yi aka ce sai da ma wato militan hudu da kasashe na najeriya shi wannan aikin ba shugaban kasar ba aka ce a lokacin ma rashin lafiyar ce ta hana shi fitowa ina ji a wani lokaci ɗaya ko da ya samu irin haka a ƙasar amurka sanda ya yi ziyara a can ma irin hakan ta faru to kaga magana ce yamma abu yana faruwa lokaci zuwa lokaci da haka 'yan kasa za su yi ta shakka shin akwai wani abu da ake koyo musu game da zafi shugaban kasar shugaban kasar su ko ko yaya. To, an samu taron majalisar zartaswa ranar Laraba? Ba a samu ba saboda wannan muhimmanci wannan tafiyar ya sanya wasu kila ba a yi ba. Sannan makon da ya gabata ba saboda sha'anin siyasa a kasar Anambra shi ma ba a yi wannan taron ba. Sage makonni biyu kenan kai tsaye ba a yi taron shi shugaban kasar ba kuma ba amma yi shiga saboda shi kan shi mataimakin shugaban kasar ya yi wata tafiya zuwa kasar kuwait to kaga wannan halin yi da najeriya ke ci kenan ba ko ba a yau irin tarukan da aka saba yi ba mako mako duk da kuwa da bayanan da su jami'an ke yi cewa babu wata doka da ta tilasta cewa sai an irin wannan taro na mako mako to amma an dai san cewa sha'anin siyasa da karo na farko ya hana shi sannan wannan tafiya ta london ce ta hana ba yi wannan taron ba ko ya sanya bai yi taron ba kuma abin da ya ke yi dandalin bai samu halar shi ba tukuna.